usha ɗan fina-finai na ji kana cewa wai wannan mutumin za ku sa a kan dr hassan na ji abin da ka faɗa a kaina kuma ka ɗauki hakkina sai an ce muke mai awara ki zo kina tutturo baki kina batare ke ɗaukan kike wata klasi babe rikicin addini ya ɓarke adam zango da husaini kano maryam yahaya ta shiga tasku na rashin kamun kai labari da dumi-dumi a halin yanzu shine rikicin addini na shirin barkewa tsakanin adam zango da husaini kano tun bayar mutuwar daso husaini kano ya ɗauko su tsofaffin fayafayen daso wanda ta yi a baya inda yake ta wallafawa a shafukan sada zumunta wanda hakan ya jawo masoyan daso yi masa raddi kan cewa ya sauke waɗannan fayafayen bidiyoyi sai dai husaini kano ya bayyana cewa lalle ba zai sauke ba sannan kuma duk wanda ya mai magana sai sun hau sun kuma sauko ana cikin haka ne kuma adam zango ya yi magana wanda hakan ya sa ya ce to kai usha kake kowaye ko kai ne kai mutu sai na ɗauko bidiyon ka da kai tsula tsiyana fosta to ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ganan nan dai rikicin ya soma sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe mara kuma da abokan ah, wannan martani ne zuwa ga usha dan fina-finai na ji kana cewa wai wannan mutumin za ku sa a kama shi saboda mun yi faɗakarwa a kan munasabar rasuwar da su to wallahi ko kai ne ka mutu kana wannan iskancin ba ka daina ba duk mun muku nasiha mun wa alinu mun ma kai ma usha duk mun muku to da haka ku tuba ku daina kawai fim iskanci ne haramun ne in kuka mutu kuna wannan har kai sai na ɗauko bidiyonka da kake na faskanci mu tsoratar da 'yan baya kai yanzu tunaninka kamar mu masu da'awa za ka yi barazana wai mu za ku sa a kama to Allah ya tsine wa kanu din gaba ɗayanta ku dai mutanen banza ne wallahi ana faɗa muku gaskiya wannan magana ce masu hankali sun san ina aka dusa. saboda jahilai sun zo suna zagi ba ma su san me aka dusa ba ba su san me ake nufi a wannan sakon ba saboda dabbobi ne kai kuma za ka zo ka ce za ku kama wannan mutumin to don iyayenku ina mai sanar muku ni mai da'awa ne ko shugaba ne ba daidai ba sai na kalle sa na faɗa masa hakun ba za ku buɗe min ido ba ku ba komai bane face yan iska masu ɓata tarbiyya kuma wallahi ina ma di da sauran irin ku masu irin wannan tunanin har mutukar kuka cigaba da wannan iskancin ba ku daina fina-finai ba ai za ka iya tunawa lokacin da ka je ka yi wani waka bahaushiya ko aka kama ka kaje bursin to babu shakka ka sani za mu ɗauko shi kuma wani mamu ina fatan da yanzu ka gane wannan waƙan ko ka gane shi to akan ta aka kai ka bursin kai usha da ana kallon ka kama kana ɗan kamanta adalci kana faɗan gaskiya cewa ɗan fina-finai kuna da kurakurai ku gyara ba ku gyara ba ne ku daina fim ɗin gaba ɗaya shekara nawa kuna abu daya kullum kuna waya muku addu'a wai a ce ku da addu'a wata nan sai labari kuma kun zaɓi akwai ɗan wasan fina-finan da ya fito ce Allah ya ɗauke shi akan harkar fim kuma ba zai mutu ba in ya ji wajen Allah dan yana ba zai nadama ba in ya mutu yana yin yanzu irin wannan rayuwa ita ce kuke fatan kawai bayan kun mutu wai mu fito muku addu'a saboda mu addu'ar ta mu arha ce da ita inda wani jahili ne ya fito ko 'yan jagaliya ko 'yan social media da kikai mutum ya fito ya zo surutai ko zagi ko cin mutunci ni wannan inda sabo ma na saba kuma a cikin dictionary na ma bana kawo su saboda ba ma ni da time din da zan tsaya ina scrolling din video mutane ina kallon su to da wannan nake son amfani da wannan damar ita ma in tura waɗanda suke tagin dina ko mutum ya turo bidiyo ta private wai ga wani ya magana a kaina ko ga wani ya zage ni ko ga wata ta ci mutunci na ba na so ba ma ni da lokacin tsawon je in kalle su tsakanina da social media in hau in yi abin da zan yi na isa da sako in tura wanda ya zagi can matsalasa ce ku kun ni inda zagi yana hana ni ko cin mutunci na wai ya sa in ji na daina faɗan gaskiya wallahi da tuni ban kawo yanzu ba wasu kuma jahilai da suke cewa neman suna ne kai kamar ni dai a yanzu ai sunan ne ma yasa har ka san ni kake magana a kaina ko ka zo ka zage ni kuma in dai kana social media a wannan lokacin ko kai baka follow dina dole sai ka gani ya ɗora magana ta in ma ya zage ni ko taya ni tura sako ko wani abu na fi karfin a wannan gaba da nake kai ka kalle ni ka ce min wai wai neman suna nake dan ku addini mu ya fi kawai muhimmanci wallahi muna yi ne kawai dan mu ceci mustaqbal future din yaran mu muna da'awa ne dan annabi ne ya ce ni Allah ne ya ce ni um dr um, dr hassan Ah, na ji abin da ka faɗa a kaina kuma ka ɗauki hakkina kuma wallahi ba zan taɓa yafe maka ba har abada ina ce ina so ka je da kai da waɗanda suka tura maka abin da ka ce na faɗa a kanka duk wanda ya je kowane irin social media ne ya ɗauko bidiyo na da na yi magana a kanka na ce a kama ka ko hoto ko wani abu a page ɗina ya ɗauko zan ba shi kyautar naira miliyan ɗaya ban san ka ba billahi la ilaha illahu ban san ka ba tura min aka yi aka ce me wannan me kaiwa wannan ni ban sani ba sannan ranar tashin alkiyama idan Allah ya yafe min zunubai na da kurakurai na zai kai ni aljanna ka je ka tara kofa ko idan manzon Allah ya cece ni ya ce a alfarmarsa Allah ya ce shiga aljanna ka tara hanya da Allah barka da dawowa labari na gaba kuma shine Maryam Yahaya ta shiga tasku kan rashin kamun kai a shafukan sada zumunta da mu'amalanta na yau da kullum jama'a da dama dai sun fara zagin maryam yahaya kan rashin kamun kai da kuma sanin wanda yake sonta da kuma wanda baya sonta baki daya lalle dai wannan abu ya ci tura domin ko jama'a da dama sun fara zage-zage da gutsuri tsomi kan wannan lamari inda suka bayyana cewa lalle maryam yaya bata san masoyanta na asali da kuma wanda ba na asali ba wanda wata mata a shafin sada zumunta na tiktok ta bayyana sharhin cikakken bayani tun daga tarihin maryam yahaya tana yarinya haka take bata san me son ta tsakani da allah ba bata san me son ta wanda ba tsakani da allah ba hakan ne dai jawo cece ku ce aka ta rikici to sauraro ba tare da bata lokaci ba ga nan faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe sai an ce muke mai awara ki zo kina tutturo baki kina bata rai ke daukan kike wata classy babe wallahi ni ba na din dinki among da classy babe saboda na sanya wa MT headed kanki baya yi ki irin ta sasan makeup din ce wai Hassan makeup Maryam Yahaya ga masoyanku ga masu son ku saboda Allah da Annabi sai ku dinga overlooking wai ku kuna jin ku wai ku wasu shegu ni dai da ina kallon ku a wasu irin shegu ai maryam ita wanda yake son daban wanda take tare da shi daban ba tun yanzu ba tun daga yarinta haka take na ɗauka a da yarinta ce take janyo mata wannan layin sai na fahimci ko babu kuma yanzu ta wuce da to amma har yanzu a haka take kasan akwai wanda zaka gani idan ya girma ya fara shekaru hankali suna zuwa masa daidai da shekarunsa akwai wanda kuma zaka gani ko ya girma zai ta tumasanci ne irin na yarinta to ai maryam ba za ta gyaru ba yanda take a hakan din a haka za ta kare ai ba ta sanin waye yake santa ba ta sanin waye yake tare da ita dan Allah wanda yake santa daban wanda take rayuwa da shi daban kuma ko babu komai abin kunya ne a tare da ke ni ba wai zan zo in yi fada da ke mani ko wani me ba a'a yanayin yadda ake zagin ki a gari ake yin ake maganganu a kanki ko babu komai ni ba zan ji daɗi ba saboda ba yanda kika haɗu da su a duniya ni ba a duniya muka haɗu da ke ba ke kin sani tun kafin ki san wace ce ke tun kafin ki san menene ke kankin kanki tun kafin ki san me yake miki ciwo tun kafin ki haɗu da su waɗanda kike ganin masoyan naki kike ganin waɗannan su maƙiyan naki ne tun sannan ni nake tare da ke to don haka na ɗan gaji ne da yanayin yadda ake cece kuce a kanki na fito zan yi magana a kanki wala baki san masoyanki ba sannan baki san me yake miki ciwo ba sannan in kana tunanin cewa yau maryam za ta gyara ta daidaitu ba za ta daidaitu ba amma ina son ki ki kokari ki gyara wani abu guda ɗaya kafin ki mutu ba na son ki mutu akan wannan layi layi da ake gaya miki kalmar mai girman kai girman kai duk inda aka gaya wa mutum girman kai in har kana da ilimi ka san me kake ba za ka so ka mutu akan wannan kalmar da ake gaya maka kalmar mai girman kai ba me zaki da girman kai me amfanin girman kai kuma kin san me ta inda abin yake min ciwo da ke girman kanki ba kya sanin wa kike ma girman kai kin gane girman kanki kowa ma yi mai kiki shi girman kai kana yin sa ne inda idan kai girman kan za a karbi girman kanka eh yes kai girman kai mai kyau amma yaya za a yi an san ka tun abin nan ni dai yanzu baki saki min girman kai ba lokacin da kika fara min irin kina ganin ke kanki wai ke kai ke high class ce waye ne sai abin ya dinga ban mamaki yaushe rayuwa hatta koma haka wallahi a lokacin sai da na je gidanku muka yi magana da mamanki muka gaisa da ita wallahi ba irin ba halin mamanki kike da shi ba mamanki ta san alkhairi mamanki ta san halarci mamanki ba ta manta baya wallahi a lokacin kafin in je gidanku lokacin da mun abin nan kafin na je gidanku ban yi tunanin na yi sai ne tunanin na ce to ko butulci da girman kai din da nuna waye kai isasshe ne sai na ɗauka shi ya haife ki sai da na je gidanku na ga ba haka bane a sama ta kaki ka karbi wannan saboda mamanki ba haka take ba kuma mamanki ita kanta complain take da ke da irin wannan tsarin da kike yi mamanki ita kanta ba ta son irin wannan tsarin da kike yi me yasa ba za ki gyara ba duk abin da mahaifinka baya so kuma abu ne damun kowa ya san mara kyau ne me yasa ba za ka gyara shi ba za ki so ki mutu a dinga yi miki wannan shaidar na cewa ke mai girman kai ce ke baki san darajar mutane ba kanwa kike a gure na kuma na same na neme ki ta DM girman kai irin naki ya hana ki mun magana ta Snapchat ma na biki girman kai ya hana ki same ni ki same ni mai magana ni da ke